Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta ce za ta binciki tsohuwar gwamnatin da ta gada game da wasu makudan kuɗaɗe da ta ce ba ta gane inda aka nufa da su ba. Sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya ce a lokacin da aka kafa kwamitin karɓar mulkin jihar an nuna masu cewar gwamnatin Babangida Aliyu ta bar bashin naira miliyan dubu hamsin da bakwai. amma a yanzu sun gano cewa akwai wasu abubuwa daban. Kamar yanzu nan, gwamnatin da suka wuce, sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna because sun ce sun ɗauki bashi za su yi aiki da shi ba su yi aikin ba kuɗin nan kuma na mutane ne so yanzu nan abin da muke so mu gaya musu shine muna son kuɗin mu a dawo mana da kuɗinmu kuɗin mutane ne ba nasu ba ne. To na kira tsohon sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indaku akan wannan batu inda ya ce ba su da wani shakku akan duk wani bincike da za a yi masu. Abin da mun sani shi ne mun sa aka Ok. Duk abin da ba su gane ba, don da ke sun su yi miya abin da za su yi su ci gaba. Kada yanzu ya zama masu distraction. Yanzu ba ku da wani fargaba akan binciken da za su yi kenan. To ni dai a matsayina a da yi dai kakakin tsohon gwamna Babangida Aliyu, Mr. Israel ebije ya ce suna shirye da duk wani bincike daga sabuwar gwamnatin jihar Niger. If Ya ce idan za su kafa kwamitin bincike suna iya kafawa, mu dai ba mu da wani shakku ga alama dai batun kudaden na neman janyo takun saka a tsakanin gwamnatin abubakar sani bello da kuma tsohuwar gwamnatin babangida aliyu da ya gada ko a ranar laraban nan ba gwamna abubakar sani bello ya yi wata ganawa ta sirri da illahirin sarakunan gargajiya na jihar ko da yake babu wani bayani game da ganawar amma dai ana hasashen batun kudaden da kuma lamarin tsaro na daga cikin abin da ganawar ta kunsa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya